Maraba zuwa sabon shekara, a wanga shekara da ya wuce na koyi wai in baka busa kakakinka ba zai yi tata. Hi, my name is Aisha and I am your interpreter today. I will repeat everything that is said in first person. Please keep your sentences short. Whatever is said here is obviously confidential. Sannu, sunana Aisha kuma ni ce mai fasara muku a yau. Zan maimaita komai da ana cewa cikin mutum na farko Duk abin da aka faɗi a nan a bayanai yake siri